بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لك أن لم أدوك تنسلك لفهم منكم حدوى جلس من تفصيلي أو أن مسلاتي أنا الأمين إسلامي فونديشن أيوم من أدانا الهدو قوصر رمضان شكرا دولة جري هدو لأربعين دا هدو هكذا wanda ya dai da 26 ga watan uku biyu da wato uku 23 eh, muna roƙon Allah ya datar da mu ga faɗin daidai ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu muna roƙon Allah ya sa mana albarka a cikin zuri'armu da kasuwancinmu da sauran sana'o'inmu ɗan ƙwanmu da ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya kowane irin rashin lafiya Allah shi ne magani Allah ya yi mana maganin su wayanda suke cikin kuncin rayuwa muna roƙon Allah ya yaye masu yi wa bayan Allah sauki dalilin wata ramadana muna roƙon Allah ya musu sauki masu yin kuntatawa bayan Allah saboda wata ramadana su kuma Allah ya yi abin da ya dace da su daidai ne aiko muna cikin suratul mudaththir mun tsaya kan faɗin Allah subhanahu ذرني ومن خلقت وحيدا أنا زام تاشكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر اللبن وكتن سكينة شوا ذرني أعليني ومن خلقت وحيدا ونند نحل تيشي نيك lokacin da nake halittansa ban nemi taimakon kowa ba ni kaɗai na halitte shi wasu masu tafsirin suna kawowa zarni wa mana halatta wahida wanda na halitte shi shi kaɗai ba da komai yanzu yau yana da dukiya yana da yaya yana da sadimai yana da komai yana da cinkawo amma lokacin da na halitte shi shi kaɗai na halitta ko wala kada itumuna kama halatta na awwal marra kowa shi kaɗai ya zo duniya ko ɗan biyu kuke ba tare kuka fita ba sai da dai ya zo kafin dai ya zo kuma lokacin da kuke jarirai ba ku san juna ba sai da kuka girma ma kuka san cewa ku ɗan biyu ne kenan kowa shi kadai ya zo kuma kowa shi kadai zai koma malaman tafsiri suna nuna cewa wannan aya ta sauka ne akan walid bin zubira al-mahzumi akan ta aya take magana a ruwaye masu yawa abin da ya faru shine annal mushrikeena indama ijtama'u fi darin nadwa yayin da suka taru a cikin darin naduwa suna magana akan sha'anin alkur'ani mai girma kowa ya faɗi irin maganar da zai faɗa game da da muka faɗa a can gaba cewa wasu suka ce mawaƙi ne ƙur'anin waka ne wasu suka ce a bokanci ne wasu suka ce hauka ne duk dai sun faɗi abin da suka faɗa to a lokacin yi alwali bin mughira bai gamsu da duk abin da suka faɗa ba ya nuna cewa ƙur'ani yana da tasiri bai kamata a kwatanta shi da irin abin da ake faɗi ba to da ya dace ya tafi sai saura suka taru suka je wajen abajahar suka ce ya abajahar mafa muna ganin alwalid din da zai canza addini me ya faru gashi nan mun faɗi duk abin da muka faɗa a Qur'ani ya ce ba haka bane saboda haka in ma wani abu ne za mu tara haka sai Abu Jahl ya je same shi a gida yake to ka ji abin da mutanen ka suke faɗi suka ce in ma abin duniya ne kake so za su tara haka sai wani bin bulera yake to ba san cewa ni na fi su kuɗi ba dukkan su me za su tara mai suke da shi to sai ya ga cewa idan ya musulunta tsoron shi zai rasa irin wato girmamawa da ake masa sai zo ya tunani ya kaɗa kai ya duba me zai faɗa kan qur'ani sai zai faɗi abin da ya faɗa sai Allah kuke sai kyale ni wannan da na halicce shi shi kadai waja'altu lahu malan mamduda na sanya masa dukiya na ba shi malan dukiya mai yawa wasi'an ta kowace irin nau'in dukiya na da su farin kuɗi ne dabbobi ne kayan abinci ne ba abin da ɗaɗa yake bukata ba kamar irin sauran talakawa ba ne wannan wani lokaci kana da damuwa ka je gun wannan duk damuwa da ta zo yana da dukiya da za ka warware shi Allah ce wa bani na shuhuda kuma mun bashi wato ƴaƴa wanda suke hallara duk inda zai je wajen taro zai tafi da yaran yara yana da su goma sha mazaje zara ta ga sunan duk inda ya zauna yana ado wa kansa da ƴaƴansa wa bani na shuhuda wa mahaddu lahu tamhida kuma na yi masa shimfiɗa mai nisa ma'ana na yalwata masa bayan wannan abin da aka baki an yi masa tamhidi ne tamhid shine komai ya zama masa yana da nauyi al-mahdu shine asalin shimfiɗa na jariri to komai ya zama masa yana da sauki wani yana da dukiyar amma kuma wata matsala in ta taji ai zai zo wurin kai da baka da kuɗi maza ce da Allah gyara mu wannan ko wuce min to shi bai da wannan komai ya zo masa da sauki saboda jarrabawa daga Allah subhanahu wa ta'ala sawwarahu kullu shay kullu dayn wa azala minhu ma yaj'aluhu muttariban mutanafira duk abin da zai zama zai zama dalili na tashin hankali Allah ya kawar masa da shi Allah ya ce thumma yasma'u an aziza sannan kuma yana tsammani in yi masa ƙari wato bayan na bashi a nan duniya yana tsammani zan bashi na lahira ba zai yi ba ai sunnar Allah shine idan ya baka in kana so ya ƙara baka ka gode maka wa yasta'dana rabbukum la in shakartum la azidannakum to shi bai gode ba duk wanda yake so Allah bashi ya kara bashi sai ya dawo cikin godiya ga Allah Allah ce sun mai kuma an aziz sannan yana tsammanin kuma in kara masa ba zai yiwu ba kalla baukau abin da yake tsammanin nan ba zai faru ba me yasa innahu kana li ayatina anida saboda shi ya kasance mai taurin kai ne ga ayoyi mai bitu wa ayoyin Allah ne ya faɗi abin da ya faɗa ayoyin da Allah ya saukar ya karyata su kuma ga irin kalmominsa Allah ya ce sa'ur hikuhu sa'uda lalle zan dora masa abu mai wahala urhikuhu sa'uda dan irhab shine a daura wa mutum wato abin da ya bi karbin shi as-sa'uda shine a ashidda wasu masu tafsir kaje sa'ur hikuhu sa'uda sunan wani dutse ne a cikin wutar jahannam za a tilasta masa ya hau in ya fara hawa in ya danna kafan zai zami in ya kama hannun zai zami sai ya hau ya tafi can kuma sai a gangaro da shi a sake cewa ya hau hawan musiba ne faduwar kuma halaka ce haka zai dinga dawamar cikin azaba har lokacin da Allah ya so tawriquhu ma'uda me yasa Allah ya ce innahu fakkara wa hajja shi ya tsaya yayi tunani kuma ya kaddara irin abin da zai faɗa gami da alkur'ani in ya kaddara ya ce kaza sai ya canza ya ce kaza ya canza ƙarshe ya zo ya tsaya akan in haza illa sihrun ya usar innahu fakkara wa qaddara fa qutila alla an ce shi an tsine masa kai fa qaddara ta ya zai kaddara abin da zai faɗa gami da alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam Sun qutila sannan kuma an tsine masa Allah an ce shi kaifa qaddara ta zai kaddara irin kalmar da zai faɗa wannan addu'a ake masa na Allah ya halaka shi Sun nazar sannan ya tsaya yayin nazari Sun abasa wa basar sannan ya ɓata rai ya tunnike fuska Sun adbara wa stakbar sannan ya juya ba yana tafi yana kawo da duba usulul qur'ani yana tsawwar halinsa kamar kana ganin shi Sun adbara wa stakbar sannan tukun me ya faɗa faƙala sai ce in haza illa sihirin yusufa wannan alƙur'anin da muhammad yake karantawa alaihi salatu wa salam ba komai bane face sihiri ne da ake ɗaukowa daga magabata yusufaru alaihi salatu daga magabata magabata ake ɗaukowa daga wani daga wancan kamar da suke cewa in haza illa a asafirul awwalina to kamar haka suke gani sai ce in haza wannan qur'ani bai kasance ba illa qaulal bashar sai face maganar mutum ya kawo da qur'ani daga zancen Allah ya ce magana mutum ne Allah ya ce to da ya faɗi haka kuma ya yi wannan zance fa uslihi faqar lalle da sanin zan shigar da shi wutar saqar saqar wata tabaka ta a cikin wutar jahannama irin ta suke shiga fa uslihi saqar yace sa urhiqihu sa'uda ba to a cikin saqar din zai gamu da wannan sa'uda wa ma adraka ba abin da ya sanar da kai ma saqar me ake nufi da saqar ma'ana baka sani ba wuta ce mai zafi irin wannan wutan sakar la baki ba ta wanzarwa wala tadar kuma ba ta rage ba ta bane la baki ba ta wanzarwa wala tadar ba ta rage in an sa mutum zai gama da mutumin gaba daya ya hallaka shi in ba don cewa mutum a cikin wuta zai dawama ba da wutan ya gama da shi sannan kuma lawahatan lil bashar wannan wuta tana babbace fatan take mutum albashar shi da fatan tana babbacewa sannan kuma a cikinta alaiha tis'ata ashar a cikin wutan nan akwai mala'iku masu tsaro masu azubtar da bayi tis'ata ashar su goma sha tara na وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'alna ashaban nari ba mun sanya su sun zama ɗan wuta ne ba ba illa mala'ika face mala'iku ma'ana ashaban nari hazanatul jahannam din nan ba su zamanto ba face mala'ika wannan Allah madaukaki yana martani ne ga mushrikan Qurayshawa lokacin da aka ce musu alaiha ashar su sha tara ne sai abu jahal yana cewa ya ma'ashara quraish amma yastati kullu asharatin minkum li da minhum fa tadribuhu shi yanzu kowane ɗaya daga cikin su mutum goma cikin ku ba su kama shi ba su sha tara ba to ku 190 ba shi kenan ba kowane mala'ika ɗaya mutum goma cikin ku su kama shi ba shi kenan ba mu yi abin da muke so sai Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sa mala'iku wutan nan ba ba mala'iku ne ba mutane ba ne irin mala'iku kuma shadidi alkhalqi la yuqawamuna wa la yuzalabuna ba a mukawa masu ba a rinjayar su A wani wanda ake ce da shi kilda bin usayd bin khalaf yana daga cikin shawa, an san shi da karfi sai da ya ma'ashara quraysh akuni minhum ithnaini wa an afikum ta ashara. ko ku kama biyu ɗan ni zan rike sha bakwai ɗan wa kana kad balaga min quwwati bima yaz'amuna wa bi yadda suke cewa saboda yana da karbi annahu kana yatibu ala jildil baqara idan aka shimfida fatan shanu aka shanu aka shimfida fatan in ya hau kai ya tsaya wa yujazibuhu ashara liyantazi'uhu min tahti qadamai mutane goma in suka dinga jan fatan nan don su cire shi a kasa da shi fa ya tamazzaqul jildu sai dai fatan ya yi kinke ya yage amma wala yuzakkiru an baya girgiza baya motsi saboda karfinsa da girmansa saboda haka suka ce to tunda ali ya tisa ta ashara shi kuma sai ce to ku rike biyu ni in rike sha bakwai in Allah ya ce wa ma ja'alna na nar illa malaika wa ma ja'alna iddatan ba don kuma muka faɗi adadin su ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai don jarrabawa ga wanda ke kafirai wannan din ma zai zama fitina a gare su fitina gare su ta hanya biyu na farko zai zama fitina gare su ta wajen to me yasa aka ce kisa aka akara sha tara to a ce ma 20 mana me yasa adadin ya zama sha tara wannan ma wata fitina ce sannan kuma jin cewa mala'iku sha tara din to ai a ce su kaɗan ne in ma ba iya tare su ba kamar yadda waɗannan suke tinkaho ko da su su kama ne su azubtar sun sha tar ai ba su kama mutane da yawa ba in sun kama wasu ai wasu mu za su tsira wannan shi ne kamar irin yan sanda suna kwashe kai a cikin ribibin nan kana tsammanin kai za ka tsira ko in ka za a ka tsira amma baka za a ba a kama ka saboda su yan sanda ba su da yawan waɗanda suke hayaniya ko waɗanda suke ake so a kama to sun ɗauka cewa kamar irin wannan to Allah madaukake sai wa ma ja'alna iddatahum illa fitna wannan adadin da muka faɗa ma fitina ce lil ladina kafar ga wanda suke rai. Allah mala'ika ta ɗaya ma ayya wadata busan kafo mala'ika nawa ne za su zuza israfil shi kaɗai ne in ya busa gaba ɗaya duniya za a mutu in ya busa kuma gaba ɗaya za a tashi jibril yana da fuka-fuki ɗari shida kasar mutane annabi lutu alaihi salam da ya je ba da su suke ɗaya ba ya sa karkashin kasan ya ɗaga ta sama sai ya kibar da ita kamar yadda ake juya kosai annabi ne ma alayhi salatu wasallam ya kuma su an hadisa ko an malaki min al mala'ika an bani umarni in baku labarin wato wani mala'ika cikin mala'ikun Allah tsakanin sa da sa daga sa zuwa sa tafiya na shekara saba'in ko tafiyan awa ɗaya ne eh tafiya kuma na mutum a hankali in ka tafiyan awa ɗaya ka san ka yi tafiya akalla ka tafi kilomita biyu zuwa uku akalla ne ko to mala'ika ne faɗinsa shi kaɗai yana da irin wannan ka dubi girmin al'arshi mala'iku nawa suka daga shi takwas wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya sama bakwai da ƙasa bakwai gaba dai idan za a ɗora su akan alkurfi kamar sile ne ko kobo ne na karbe ka jefa shi a filin kuwa a ramar kuwa an ka jefa sile ina ya tare to duniyan nan gaba dai sama da ƙasa akan alkurfi to kamar wannan kwabon ne a filin to ita alkursiyun kanta kuma idan aka ɗaura ta akan al'arshi kamar kwabon ne a filin a wannan girman ta ne mala'iku takwas suke dauke da shi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangijinka Allah sai shi subhanahu wa ta'ala a bar ganin cewa alaiha fi sa'ajar za a samu dama akan su ko kadan Allah ya ce illa fitnatan lil ladina kafaru sai don jarrabawa ta ga wanda suke wato kafirai li yastaqina alladina utul kitaba wa inda aka ba su littafi kuma sai su kare yaqini fi yaqini wa yazda alladhina amanu imana masu imani kuma zai kara masu imani musulmai kenan ai wannan adadin ban faɗa ba illa li yastayqina alladhina utul kitaba min al-yahudi wan nasara bi anna rasul sallallahu alaihi wa sallam sadiqun fi ma yuballighu an rabbi cikin abin da yake isarwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin gaskiya domin sun karanta a cikin littafin su a da injila sun ji adadin mala'ikun nan guda goma sha tara ne idan alkur'ani ya zo ya ce sha tara za su ce ashe abin nan da ke cikin littafin ba shi ne gashi kuma bai iya karatu ba a ina ya ji kenan ashe shi zo ne daga Allah wannan shine abin da ake nufi wa da alladhina amanu imana su mu'mine kuma za su ƙara imani akan imanin da suke da shi dama yi imani sai ga kuma littafin da suka riga sun zo sun tabbatar wala yartaba alladhina utul kitaba su wanda aka ba su littafi ba za su taba yin kokanto ba ba za su yi shakku ba wal mu'minun da wanda suka yi imani don sun yi dama yake suna da yaqini amma kuma wal yaqulu alladhina fi qulubihim marad wanda suke da cuta na munafirci a zakata kuma su ce wal kafirun da kafirai dukan su za su haɗu su ce ma da arada Allah bi hada masala wannan kuma wani misali mai Allah yake nufi me yasa Allah yake mala'iku sha tara ne ai sha tara adadi kaɗan ne ai sha tara ina ma da an cika ya zama adadi kaza da makamantansu shi ne Allah yake cewa walkafiruna za su ce ma za a radallahu bi hada matsala mai Allah ke nufi da wannan misalin Allah ce ka zalik hakan na yuzir Allah man ya sha Allah madaukaki haka ne yake batar da wanda ya so bat da shi a wannan misalin wa ya hadi man ya sha kuma zai shirye da wanda ya so shirye sa da wannan misalin yadda ya zama dalili na bata ga mushrikai kuma dalili na shirya ga ahlul kitabi da mu'minin Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbik ba wanda ya san rundunar ka Allah illa huwa sai shi ba wanda ya sani su kansu mala'ikun ba san adadin su ba Allah ne kadai ya sani tunda ne a baitul ma'mur da yake sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana tunda Allah ya halitta wannan gidan dakin mala'iku dubu saba'in kullum wayewan gari suna shiga fi ibadatu ibada An in sun fita ba za su sake shiga ba har a tashin kiyama tun da aka yi suna yi sai ma ka san adadin na da yawa sama ba wurin da zaka samu face akwai mala'ika ba wani dan adam face yana tare da mala'iku akwai mu'aqibatu ko min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai ikraman katimin ya'lamuna ma taf'alun wannan suna nan akwai mala'ika sayyahin fil ardh akwai munkarun da nakirun akwai raqibun atid ma yazidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mala'ikun Allah suna da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbik bar ta mala'ikun ma sauran halittu ma junuda rabbika ne ai ruwa ma junuda rabbika ne idan Allah ya ce ai ambaliya shikenan duk hankali ya tashi ko kuwa wuta ma junuda rabbika ne sauran ma junuda rabbika ne duk halittu Allah idan ya so ya sarrafa su zai sarrafa su ta yadda yake so ka duba girgizar kasa da ta kama turkiya ko dan kaɗan da aka taɓa junu da rabbika ne ko kuma wata kura wani hayaki wani abu kaɗan ga cututtuka iri-iri junu da lahi ne saboda haka mutum ya miƙa wuya ga Allah don ya kubuta daga junu da rabbi ka. wa ma ya ya'lamu junu da rabbi ka illa hu ba wanda ya san yawan na rundunar ka Allah sai shi wa ma hiya ba bai zama ba menene wannan faɗin da aka wa ma huwa illa haka ne wa hiya illa dhikra lil bashar wato illa wa'azi ne fadin wannan abin da yanayin wuta da yanayin mala'ikun nan wa'azi ne tunatarwa ne lil bashar ga mutane dan adam in yaji zai tuna da Allah ya ji tsoro kar ya zama yana daga cikin inda za su ga azaba wannan ita ce hikima kalla a'a ba haka bane wannan ana nuna batanci ne ibtalul li kalamin sabr don bata magana da ta gabata shi yasa Allah ke kalla ba haka bane ba kamar yadda suka dauka ba wal qamar ina rantsuwa da wata wal qamar qaddarnahu manazila Allah yana rantsuwa da wata wal layli id adbar Allah yana rantsuwa da dare yayin da ya juya baya yana tafiya yanzu mun zo yammaci nan da awa daya sai kaga dare na juya baya ko wal layli id adbar ba nan ba dare cikin dare ne lokacin da gari zai waye shi daren zai juya baya a lokacin da daren zai juya baya wasu bihi idan asfar da asubanci kuma lokacin da yake yin haske asfura shi ne haske lagari zai yi haske to dare kuma ya nade kayan shi yadda to Allah yana rantsuwa da lokacin da dare yake juyawa kuma yana rantsuwa da lokacin da gari na wayewa haske na shigowa inna lalle ita wannan lamirin yana komawa zuwa ga wutan sakarnin la ihdal kubar lalle tana ɗaya daga cikin manya-manyan ababai kubar ɗin jam'i na kubra ababai manya-manya to wannan ɗaya ne daga ciki a sakar ɗin da wanda ake ku labari ke nadiran lil bashar ko gargadi ne ga ɗan adam halin wannan bayanin da aka yi gargadi ne ga ɗan adam ya zamanto ya tsorata tunda mun san duniyar wutar duniya da muke amfani da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaya ne daga cikin kashi nawa kashi saba'in ko muke amfani da ita ya take da mutane ya take da abubuwa sannan ita wutar jahannama an hura ta ta yi fari an hura ta ta yi ja an hura ta ta yi baki kirin yanzu a baka take baki kirin yake wutar jahannama Allah ya kiyaye mu da ita Allah ya ce wannan ya zama to nadira lil bashar gargadi ne wa'azi ne ga dan adam liman sha'a minkum duk wanda ya so cikin ku an ya taqaddama aw ya ta'akhkhar ko yayi gaba ko yayi baya sha'a minkum an ya taqaddam da me ila fi'il alkhairat zuwa aikata ayyukan alkhairi sai ya rabota aw ya ta'akhkhar ko kuma yayi jinkiri yayi aikin sabon Allah sai ya halaka tunda Allah ya ce wa hadainahu najdai mun nuna mutum tudu biyu ba tudun tsira da tudun halaka faman sha'a menene falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so ya kanka mota tana tafiya in ka so ka bi gefen hanya ka tafi lafiya in ka so ka tsallaka ka ce dole sai ka shiga mota ta buge ka ba kai kai wa kanka ba to kamar haka ne hanyar lahira wanda ya so ya karanta tauhidi ya san yadda zai bauta wa Allah kar ya shiga hakkin mutane ya kula da sallar ta biyar ya wa iyayensa biyayya ya zauna lafiya ya mutu ya shiga aljanna wanda ya so kuma ya dinga zalunta bayan Allah ya ci kuɗin mutane ya dinga satan wayan mutane a cikin mota ko a cikin nafir ya yi duk wani abin da zai na barna ai an mutane ba su huta ba dukiyar mutane ba su huta ba shi bai tsaya yi addinin ba wani gashin ma wani iri yau wata shida bai wanke gashin kansa ba bai sa kum ya taje ba kansa wani iri ya aske gefen nan ya aske gefen nan ya bari a tsakiya wandon ma ya yage nan ya yage nan ya yage nan yana tafiya ruwa a waje cinya a waje ina a waje ta baya a waje ba mai masa magana liman sha'anikum an yi takaddam an ya Ka kai abin da kake so sakai ya kana in ka mutu ma a sa maka jin a sa ka ne. ba ƙarfin kenan ba mutum kana da hankali zai ka zama hankali kana da tarbiyya da addini da mutane masu hankali riga da wando ko kala ɗaya ne ko kala daban ne ka wanke ka goge in baka goge ma maka wanke da irin bugun da iyaye suke yi na daɗin nan Allahu akbar iyaye sun wahala da ba gugan ba da yawa in an wanke ya fara bushewa ba su bari ya gama bushewa ba sai a kalma sa ai ta duka da hannu pau pau pau har ya dan mike yanzu kawai don Allah ya saurara maka ka zama gari ba tarbiyya iyayenka ba sa magana ko ka bar garin da iyayenka suke ka zo inda ba ruwan ba iyayenka ba ruwanka da uban kowa shine sai ka dinga yaga wando wai kuma a haka ake zai wasu nan kuma ya fi tsada kuma ya ta ba uka tashi wandon jins din nan ba akwai ni dan uwa da yake gaya mana a shekarun baya yayi karatu a London yace jins din nan akwai wani wurare da in ka zo da wandon jins ba barka ka shiga ba sai dai kan zo da wando haka normal ya ne saboda su a wajen su masu sa jins din ba mutanen kwarai bane amma yanzu shi ne wandon yaran kuma jinsin ma ba wai mai lafiya ba ne da kamar a ce mai sana'ar leburanci ko birkila ko makaniki saboda wahalar aikinsu su sa wando mai kauri daidai ne sama me na sa ya gage sama a yage nan gashi ya tashi nan gashi ya tashi shi din ma kuma kwankwason ya sauka duwawun rabi a waje kuma in yana tafiya mai kwaya tafiya haka sai yana tafiya haka ko ba mai masa magana kana masa magana zai ma rashin kunya saboda haka duk masu mutunci ba sa masa magana to liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur akwai dai sakayya yanzu kai lokaci zai zo ba irin wannan wandon zaka sa ba lokaci zai zo da danka kuma wanda irin wannan ne kayan sa danka kuma wani wando zai sa kaga abin da zai lalacewa zai yi kenan saboda haka tun yanzu ka gyara kuma kai addu'a Allah ya gyara maka zuri'a كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نق من المصلين ولم نق نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah maɗaukakin sarki ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai shi jingina ne ga abin da ya aikata duk wanda yake aikata aiki nan zai samu sakamakonsa in kai mai nan in mara kyau, nan ranka yana nan a daure ba zai kubuta ba sai ya kubuta daga hakkin bayan Allah kullu nafsin bima kasabat rahina ai marhuna ita abar jingina ce a wajen Allah don abin da ta tsororaita daga aiki illa ashabal yamin sai dai waɗanda suke masu karban wato takardunsu da hannun dama wannan istisna ne munfasil wayancan suna nan a jingine suna jinginan kayansu aikin da suka aikata in ya yi kyau ne amma wa'annan already aikin su ya riga ya yi a asabal yamin su fi jannatin ya tasa'adun suna cikin gidajen aljanna suna tambayan junansu anil mujrimina gami da mujrimai gami da kafirai gami da wa'anda suka bidice wa Allah wannan tasa'ul din wato za su yi ne kafin su ga wa'in tattalin su tsakanin su ɗan aljanna suna nan da sun san yan uwansu ko abokanansu ko inda suke tare wasu daga cikin suna cikin aljanna sai ba su ga wane ba ina wane ne ni wane ban gan shi ba wane ban gan shi ba طرق الصفات إن To لي قريب يقول إنك لمن المصدقين فشيني ذات تنبايا gami da مجرمين idan suka yi tambaya sai a tambayi Allah Allah bayan ka su wane su wane ba mu gansu ba sai Allah ya yi musu sai su gan gansu a cikin wuta fassala a fara'ahu fi sawa'in jahim sai kawai ya leka sai ga abokin sanin can tsakiyar wuta wannan wani me ya faru haka me gaban ayan fassala fara'ahu fi sawa'in jahim qala tallahi in jitta la tunjin walaula ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin afana ma nahnu zai ce ashe in ba don Allah ya mun ni'ima ba da ina tare da kai to anan za su ce ma salaka kun fi sakar me ya kai ku cikin sakar ne ba kuna musulmai ba ba muna sallah tare ba ba muna kaza tare ba ashe sallar da suke yi ba sallah ba ce in ana ganin su ne suke sallah in ba a ganin su ba sallah ko kuma suna sallan ashe akwai alkawarin aljanunsu da bokayensu sun ba su shari'i na barin sallah farilla wani bayya sallar da asar yana sauran salloli duka amma ban da la'asar wani kuma yana da asar ba alwala wani yana asbahi ba alwala wani ma bayya sallama gaba daya gaba daya fa bayya sallah me yasa zai kudi in yi kudi zai tafi da shi lahira ne akwai su in ka gamsu da riga a cikin mutane ana dariya ana raha kamar mumini a ce kafiri ne to suna nan a cikin mutane ko kuma yana sallah biyar din amma yana izgiri ga ayoyin Allah yana izgiri ga addinin Allah ga shirka safe safe bai yadda da alkur'ani ba amma ya zai yi ya tun da shi shi na a cikin musulmai aka yi shi in ya nuna cewa bai ya tare da su ba zai samu kwanciyar hankali ba to bari ya nuna muna tare dan a tafi a haka ما سلككم في سقر ميك كوتا سقر قالوا تست لم نكن من المصلين فمتم دك ثم صلى با تو انما تو اتد صلى فخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا دون نيكي واتد صلى بون سيا تبتا za a kira mutane yau mai shafu an sati wa da hannun ila sujudi fala yastati'un me yasa a duniya bai yi sajada ba a lahira an ce kai sajada ba zai iya ba sallafa ba wata wahala ce da ita ba sai daga wanda bai santa ba sai ga wanda kuma ba da imani ibada ce mai sauki ibada ce da take rage maka ɗawainiya da hayaniyar duniya shi yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako da hakuri da sallah taimakon lamuran da za ku yi annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya tsananta gare shi zai shiga sallah idan hazabahu amrun fazmi'a ila salah a sallah zaka samu sauki ka duba lokacin da kake ko sana'a ko kasuwanci ko noma ka yi dirba kafin ka yi sallah da bayan ka yi sallah natsuwar ka ya take musamman in kana hadawa da nafila cikin dare saboda haka mu yi kokari mu sai da sallar mu yau a cikin addinin musulunci me ya rage mana an banda sallah me abin da za a yace ai wannan mutanen musulmai ne ko wannan garin musulmai ne sallah ce fa kadai muke yi kuma ita ma za a zo a yi wasa da ita a sa tsafi a ciki a ce wasan kallo ya ce sallah za ka shiga filin bol tun karfe uku ba ka yi la'asar ba kuma za ka fitar sai bayan magariba me yasa wai kulab ɗinku za ka yi wasa wai za ka yi match ko kai ne ronaldo ina za ka kai bol tana na azamar da na bol tun da aka yi ta ita bol ce a nan kuma za ta tsaya ba ta canza suna ba ba ta kusantar da kai ga Allah nemi kusanci zuwa ga Allah cikin ibada da ya shakanta maka mu kula da sallah mu koya wa ayyan mu sallah mu koya wa ayyan mu zuwa masallaci mu tada matan mu su yi sallah kada kana zuwa masallaci ayyan ka suna bacci in ka haka ka ince su ma salaka bi sakar qalu lam nakum min al-musallin ba mu zama masu sallah ba kuma zama masu sallah fa karka manta da fawai milin musallina bonin ya tabbata ga masallata su wane ne allazin hum an salatihim sahun su ne masu mantuwa gaba gaba da sallah sun manta da sallah ba sa sallah cikin sarki ba sa sallah akan lokaci yau su yi gobe ba su yi ba wasu malaman su ce a'a wanda yau ya yi gobe bai ba kafiri ne yayi la'asar bai magariba ba yayi isha bai asbahi ba wannan kafiri ne fa lil musallina din wanda yana sallah lokaci biyar amma ba a kan lokaci ba yana barin sallan azhar da la'asar sai wajen magariba zai yi ba zai magariba ba sai ya zo kwanciya zai da isha ba zai asbahi ba sai rana ta fito wannan su ne ake magana mufawilul lil musallina kaga abin da yake shigar da mutane wuta rashin sallah to baka yi sallah ba idan ka yi sallah ba alwala ba ka yi sallah ba idan ka yi sallah babu tsarki kana tafiya cikin nafin ɗinka lokacin bukoli ya kama ka mugun ka sauka ka samu ruwa ka yi tsarki sai ka tsaya cikin bango sai ka jefa ka tafi ba tsarki gundun fitsarin zai dinga sauka cikin wannan to in lokacin sallah ya yi ba in ka tsaya ka yi sallah a haka ba ka wanke ba sallah ba ta yi ba Allah ta mu dace qalu lam nakum minal musallin ba mu zama cikin masallata ba wa lam nakum nut'imul miskin sannan ba mu zama su ciyar da miskinai ba bayan Allah miskinai suna cikin kuka malayu suna kuka don rashin abinci ya daga kansa ya wuce gidansa a kowace shi kenan ba abinci ya zama bukata kuma yana da wadatar da zai bayar wa lam miskin miskin yana da falala yana da daraja yana ƙara innama kuma in ka ciyar din fa ba don wani ba don Allah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura suna ciyar da abinci tare da sun abinci ala hubbi ay ma'a hubbihi lit ta'am yana son abincin amma ya san ladan da zai samu ya fi abincin yana ce da miskini yana ce da maraya yana fiye da kamammu fiye ko prisoner sai ce ni ina baku ne saboda Allah ba na neman ka gode da nuridu minkum jaza'an ban ma bukatan wasu zakayya ba ma bukatan ku gode mana Allah ne muke zai gole gode mana to anan wa na kunu qimul miskina ba mu zama cikin da miskina wa kunna naqudu ma alqa'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa a cikin zance da ba a samu ba alkhawdu fi ma la ya'ni wa la taqu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka saka kanka cikin abin da ba a neme ka wa ya ci zaben shugaban kasa waye bai ci ba me naka yanzu da aka ce wane ya ci me naka ya canza idan an ce wani mai kibadin kuma wa ne naka zai kai amma ka tsaya kana ihu kana faɗa da mutane har da sukan juna har da salwantar da rai su in sun haɗu su gaisa su taba su dariya ku kun zo kuna mutu a dalilin su ba su ma san su ba wani irin jahilci ne wannan kuna kutsawa cikin abin da ba a saku ba akan siyasa akan yaƙe-yaƙen duniya akan kasa kaza da kasa kaza akan waye da waye wani da wani kuma muna da saurin daukan ƙarya da zara an yi magana ko kuma tsaya a'a wannan mutumin halinsa ne ko ba halinsa ne muna da akwai wannan littafin wannan abin nan dawabit dawabit dawabit ta'amul ma'a al-mukhalif ne fikru dawabit na ta'amul ma'a al-mukhalif wanda ya saba maka akan fahimta ko akan wani abu ya zaka mu'amalance shi a ciki yana cewa idan mutum ya yi maka ba daidai ba to ka duba shi mutumin nan halayensa na kirki ne suka fi yawa ko na sharri ne suka fi yawa shin yi maka rashin kirki nan dama halinsa ne ko kuma wannan kalan ne ya faru ya to ka auna sai ka bashi hanzari amma mu ba haka bane mutum ko wanka yake mana ya sa mana tufafi ya aje mana abinci a gaba ran da ya yi mana wankan nan ba sabulu mu ɗauki misali da iyalanmu mana da iyalinka a gida ana kama abinci kullum safe ta yi rana ta yi da daddare ta yi da jari gida da kula da yaya dai wannan amma rana ɗaya in ta kuskura ta zuba gishiri sai ta manta ta ɗauka ba zuba ba sai ta zuba na biyu gishirin na yawa da ka ɗauka lomin kasa a baki sai ka ji gishirin marawu kana tobarwa wacce za ka kira ne ko kuma ka tashi ka je ka same ta a fasashe. gaban yara ne gaban kishiya ne a gidan makota ne ka fara ta fara mai ko ka tsaya ka yi wa kanka nasiha cewa a wannan gishirin ne ka sake gwada a yi eh, gishirin to mai yiwuwa hannu ne ko ta ɗauka ba ta saba ne ko ba ita ta zuba ba ne eh? a ba ta hanzari amma sai hausa da zai kaga irin ɗabi'ar mu kenan saboda haka akwai buƙatar mu zama to muna baiwa ƴan uwan mu hanzari ɗan mutum ya yi maka ba daidai ba kai hakuri ko da gangan ne in ka hakuri zai nadama me yasa Allah ya ce mana irfa billati hi ahsanu sayyi'a go wala tasbil hasanatu wala sayyi'a irfa billati hiya in ya zauna ya zage ka ka sai yadi goma mai kyawu ka bashi gobe zai zage ka ne ka gama shi ba zai zage ka ba ba zai yadda kuma wani ya zage ka ba amma ya zauna majalisa ya zage ka sai ma sai ka zauna wata majalisa ka zage shi najin labari ya zo maka yadda ya zo maka haka naka ma zai je mishi shi kenan sai nisantar juna zai fita sai gaba abin da shi ɗan yake kai kenan Allah shi ke wa kunna ma al mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa wa kunna nukadibu bi yawmi din har kuma mun kasance muna karyata ranar sakayya ta jin kiyama suka ce ba yarda ba ai babu ma kiyama ai ana faɗa ne ana so a danne mutane ne ai control din su ne shi yasa aka ce akwai lahira don an ka ce babu lahira babu kiyama ba komai mutane za su yi hayaniya kowa ya abin da yake so amma an ce akwai lahira akwai hisabi mutane za su rage barna kaga an yi kulkurar da wai da su kenan hatta atana da yaqin muna cikin wannan halin har yaqini ya zo mana wani ne yaqini ita ce mutuwa kaga ما تركوا قالوا لم نكن من المصلين أنبر Wa أنبر فريلا ولم نكن نطعم المسكين كيد المسكين مستحبي ne inda ba da wajibi ba ne sun ba zai farilla ba ba su yi mustahabi ba sannan kuna na kodo ma alƙa'idi sun aikata haramun kenan sannan kuma makazu biyu mai din sun aikata kafirci duk ummul qaba'is sun tara ana kan haka hatta atana al-yaqin har yaqin zo mana ita ce mutuwa sai Allah ya ce mai fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina tunda wannan halin suka mutu ceton masu ceto ba za su yi amfane su ba ai anna haula almujrimin lam tanfa'uhum yawm alqiyamati shafa'atu ahadin lahum ba wani wanda zai iya ceto su fi ma law taqaddama ahadun li shafa'ati lahum ko da wani zai iya gabatar da kansa don ya cece su ba su cancanci a cece su ba balle ma ba wanda zai zo ya cece su Allah madaukai jace fa malahum an tazkirati mu'ribin shin me yake gare su ne in wannan istifham ne na inkari da mamaki me yake gare su me suke da shi an tazkirati mu'ribin suna kawar da kansu suna juya baya ga irin wa'azi da ake musu ana tunatar da su Allah ana tunatar da su lahira amma suna juya baya ka annahum kamar ka ce su humrun mustanfira kamar jakin jeji ne da aka firgita ta humr akwai umar ahli akwai umar Ruwa. jakin jeji wanda ake cewa sai bravo wanda cin naman sa halal ne shi jakin gida ne haram amma jakin jeji halal ne to jakin jeji da aka firgizar da ita aka zaburar da ita tana gudu kamar haka farrat min qaswara tana gudu daga zaki ka duba jakin jeji kana kallon survival ko ka ga jaki yadda yake gudu daga zakin da yake tsakanin sai abin da Allah ya yi ko barewa tana gudu tana tsalle don kar a kama to haka suke yayin da ana wa'azi Allah ya ce annabi ya ce ga kiyama ga aikin lada sai su gudu sai su bai kalbi yaj'aluna asabi'ahum bi adanihim wastaqshaw thiyabahum ba zai ma saurara ba an kunna tafsiri yana kunna janar na talabijin tafsiri ne sai ka wani janar bayan so yake don kar ma a tunatar da shi lahira kamar wai wani mutum wai shi baya so ya je masallacin da akwai makara kar ma ya ga makara ya tuna da mutuwa don gudun mutuwa baya zuwa jana'iza sai dai ta'aziyya an an ji an dawo zai je ya gaisuwa me yasa wai baya so ma abin da zai kawo masa cikas a kokolwarsa game da mutuwa sai wannan bai amfani ba tunda ka zo duniya wannan ba zai amfani ba ba zai rage daga kwanakin ba gudun naka ba zai kara maka ba Allah ya ce faraj mai kasuwa wato suna gudu kamar ka ce wannan jakin jeji yana gudu daga wato zaki bal yuridu kullu mri'in ko bal a'a lamarin da suke nufin ba haka bane yuridu kullu mri'in ko wani daga cikin su fa yana so ne an yi a zo masa da suhuban wasiqa takaddum munashara abu dabiya wasiqa abu dabiya wasiqa open letter daga Allah zuwa gare shi ba wai annabi ne zai musu wa'azi ba Allah ya ce wannan daga Allah ne zuwa ga Abu Jahl daga Allah ne zuwa ga Walid bin Mughira daga Allah ne zuwa Utba bin Rabi'a ko zuwa Shayba bin Rabi'a ko ko zuwa As bin haka a kawo ga wasiƙa daga ina daga Allah eh in ka bude eh daga Allah ne zuwa gare ka Muhammadu manzona ne ka yarda da shi ga ima to to to to tunda Allah ya aiko mana da wasiƙa to shi kenan yanzu za a yi dato amma ya zo ya ce shi ne manzo kawai ba tare da wani ta sa akwai masu irin wannan to abinda suke so ke kullum rimin an yi uta sufan shara kalla ba zai yi ba ba su kai ga hakan ba balla ya kaso da al'afira abin magana kawai ba sa tsoron lahiran ba su yadda akwai kiyama ba ne amma waɗanda sun yadda akwai kiyama daga mutanen Najeriya wasiƙa aka samu musu wasiƙa su gina alƙur'ani sun karanta daga Allah sun yi imani ka duba adadin musulmi a Najeriya miliyan sama da ɗari na musulmi a Najeriya wai wai ana so a ce wai musulmi da wanda ba musulmi ba daidai ne a Najeriya duk wannan mataki ne wai a yi abin da za a yi sai aka zo aka ce ma ai ba musulmin ba sun fi yawa akan musulmi to amma yanzu kam an gani waye bi yawa da waye bai da yawa amma fa karfi yi tinkawo da yawa ku yi aiki ba yawa ba ne imani aiki himma shi ake Allah ya balla ya kafo na al'afira ba sa jin tsoron kiyama ne shi ya sauke faɗin haka kalla innaha tafkira ko a'a kawatarwa ne akan abin da ya gabata innahu tazkira lalle shi wannan abin da qur'ani yazo da shi wato tunatarwa ne wa'azi ne alqur'ani wa'azi ne mai warkarwa ne daga cututtukan da ake tare da su wa man sha'a zakara wanda ya so qur'ani ya zama masa wa'azi sai ya wa'azu ya tuna da laifinsa ya gyara ya ji abin da Allah ya ce so ya aikata wa man sha'a zakara wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah ba za su iya tunawa ba ba za su iya watsuwa ba sai in Allah ya so su da haka Allah ya sa muna cikin wa'anda Allah ya so su Allah ya tabbatar da mu akan addinin sa huwa ahli taqwa Allah shine ma'abocin taqwa shine wanda ya cancanta a ji tsoron wa ahli maghfira kuma shine ahli na yayi gafara wanda ya cancanta ya gafara shine Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mana بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة wannan sura ce da suke karantar da mu bayani akan kiyama da jin sunan ma ta san cewa kiyama wannan sura ne sura ce makiyya kiyya duka ayoyinta wato a makka suka dauka ayoyinta kuma wato a tartibin wato eh, nuzuli sura ce na'am ta 75 a tartibin nuzul 75 a wajen aya kuma tana da ayoyi guda talatin da ɗaya a wani wurin kuma ayoyinta arba'in ne wannan sura kamar yadda muka faɗa tawatar wata ke yi akan abin da zai faru a filin tashin kiyama game da waɗanda suke inkari masu inkari ana tsawatar da su cewa lokacin yana nan tafe kuma ga abin da zai faru a filin kiyama Allah madaukake ku da surar da rantsuwa yake la aqsimu biyo mulki qiyamah a'a ba kamar yadda suke faɗa ba ne ina rantsuwa da ranar tashin kiyama laɗin nan yana zuwa malamai suna faɗin bayanai daban-daban wasu suna ce ji a biha huna da fasdi mubalaga wa ta'kidin kalami don karfafa magana aka zo da laɗin wasu kuma suka ce laɗin ta zo ne saboda kore na biya ce na abin da ya faru a baya maganganu da aka yi na cewa ba a yi tashin kiyama ba to wannan tsura ta kore wannan kalma ko wannan harafi la tana kore wancan abin da suke faɗi ne Allah yake Simu. ina rantsuwa yawmul qiyama da ranar tashin kiyama wace ce ranar tashin kiyama ita ce mai hukumun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tashi tsaya a gaban Allah an kira ta da yawmul qiyama ne sunil qiyami fiha saboda tsayuwar mutane za ta yi tsawo a ranar babu rana babu wata babu shekaru in ba don haka ba da an yi shekaru za a tsaya tsayuwa mai tsawo sannan wasu bayan Allah za su fara magana a nemi ceto har Allah ba da ceto ga bayinsa wala aqsimu bin nafsi lawama hakan nan Allah ce ina rantsuwa da nafsi lawama rai wanda yake zargin kansa allawama mubalaga ta daga allaw allaw shine zargi ran da yake zargin kansa wani rai ne nafsi lawama ita ce duk wani rai wanda zai wato tsaya gaban Allah in kyakkyawan aiki ya aikata zai ce ina ma da aikin alkhairi na ya fi haka wanda kuma ya yi mummuna zai ce ina ma da na yi imani kaga kowa yana da rikin kai to nafsul lawama ke wasu suka ce wanda ya tsaya kan tafarki na kwarai zai nemi ya kara wanda kuma ya bar hanya imam ibn kasir yake to daga hasan al-basri wannan aya tana cewa innal mu'mina wallahi ma narahu illa yalumu nafsahu mu'mini yana zargin kansa me yasa zai ce ba kaza na yi nufi ba a kalmar da na faɗa ba kaza na yi ba da abin da nake nufi amma fajir kuma ba shi nashin ya yi daban domin mumini yana da imani yana da aikin alkhairi amma yana jirgin kansa akan wasu kurakuran kamar yadda yake jirgin kansa akan karancin alkhairinsa sai Allah madaukake ce a yahsabul insanu shin mutum yana tsammanin Allah najma idama ba za mu tattara kasusuwansa ba idan ka mutu ka zama turbaya a cikin ƙasa ba za a sake jaddada halittanka ba Allah ya ce bala a tabbas qadiri na muna da iko ala an nusawiya banana kan mu daidaita yatsunsa banana ba wai girman halittunka ba a banana tsunka Allah zai daidaita ka ya tsufa in aka daidaita su ta zanen kowa mun sani zanen me yasa ake kan free saboda kowa zane hannunsa daban to Allah zai daidaita halittanka hatta zanen yatsanka zaka tashi ba wanda zai ɗauki na wani ba a canzawa sai Allah bal a'a yuridu insanu ko li yaqdir amama mutum yana so ne yayi fajirci yayi butulci ga abin da ke gabansa. sa al-hujur din nan ana magana ne shine magana mafi muni wanda ya kai mutuka ana cire shi hujur kuma ana faɗa ga al'amal al-sabi mummunan aiki da mutum zai aikata mutum yana so butulce ne akan abin da ke gabansa. sa shine ran tashin kiyama har yana cewa yasalu yana tambaya ayyana yau mai tsiyama ya ce da aika shi mutu ya lokaci ya yi za mu kai ta anan insha Allah Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu tashi a inda za mu tashi insha Allah Allah ya sa albarka gabu da muka samu walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh